أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحبه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوه بإحسان أما بعد فالسلام عليكم yau talata sha tara ga sha'aban hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha bakwai ga watan shidda 2014 za mu yi karatu na tara a cikin hanziya akan yabon annabi muhammad sallallahu a yau za mu tashi baiti na ɗari da arba'in da biyar yana mai cewa شك عن صدره وشك له البد هو من شر كل شر جزاء فرمى بالهسى فأفسد جيشا ما العسى عنده وما الإلكاء ودعا للأنام إذ تهمتهم سنة من لها شهباء إلى shine bayan yayi magana daga ciki irin hankuri na Alayhi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin kuma cewa rana ba ta yi masa innuwa amma a wasu wurare za a samu ta yi masa innuwa to ba don komai ba ne face inda an ka sunanta rana ta yi innuwa da kuma inda ba sunanta ba za ka ga ta yi masa innuwa ba misali a wurin da ake tsayin arfa ka gana ana innuwa an ga girgije ya yi masa innuwa amin na ce rana girgije ya yi masa innuwa amma a wurin jiha ba a ga ya masa innuwa ba to wannan hikima saboda nan ana buƙatar innuwa nan ba a buƙatar ta amma tabbas annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a samu innuwa gare shi ba domin innuwa ana takinta girman annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce a take shi sannan innuwa duhu ta babu duhu ga hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Allah subhanahu wataala ya ce qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin aw nuri ma yake ya ce Allahumma ja'alni nuran ya Allah ka sanya ni haske gaba ɗaya auka ma ƙala ta inda za mu tashi a yau Shi ne shuka an sadarihi an tsage kirjin annabi sallallahu a wata nusa shuka an kalbihi an tsage zuciyarsa wa shuka lahul badaru kuma an tsage masa sha hudun wata Ka zama ujiza guda biyu Shi ne ce jaza'u sakamako ya tabbata wa mai sharɗi ga sharɗin kulli sharɗin kowane sharaɗi daga cikinsu ma'ana sakamakon tsage mai wata Ƙyage mai ƙirji aka ƙyage masa wata, shi ne an manu shi wa min sharɗi kulli sharɗin jaza'u. A nan batun ƙyage wata, watan guda ya yi ga duci, guda kuma ya ga wani duci. Ko kuma guda ya ga duci na hira, guda kuma ya yi ƙasan duci. Amma a lokacin suka ce sihiri ne, suka ce to yadda za a yi bari matafiya sai mu tambaye su. idan dai sun ga haka to tabbas abin ya faru ma'ana baiwa a ce ya kwarce kowa ma'ana ya wa kowa sihiri duk waɗanda ko suka tambaya suka gaya musu lallai tabbas sun ga haka dai. garuruwan da suka yi to sun ga wata ya tsaki bayan haka sai ci gaba da cewa warama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jiwa bil hasa da tsakkuwa fa da jaishan shi wannan tsakkuwa din yi nuhin wata irin runduna a lokacin yana nuni ga mu'jiza a sallallahu Salama, ga yakin badar da kuma yakin uhudu watan ya da tsakkuwa yana jirwa ta gaba ɗai duk idanunsu da hantunansu suka cika gaba ɗai suka tarwace wannan a yakin badar a yakin ma ka yakin Hunain gaba ɗaya idanunsu da bakinsu ya cika da turka to shine ce al'asa mi'at sanda inda agun jewa wannan wa mal ilqa'u kuma mi'at jewa wadda annabi Musa ya sanda. ma'ana ina sanda nan ina jewa sanda ma'ana ƙasar gada annabi sallallahu alaihi wasallam jefa wagga mu'jiza ta yi ta sanda annabi Musa kuma ta yi kada sandar da annabi Musa yi shi dai babban manufa a cewa man asa inda huwa mal ilqa wane sanda wa mal ilqa wane jiha ta sanda inda hu inga wagga jihar da ma'aike da tsakkuwa domin gaba ɗaya ta cika idanun kowa ta cika hantunan kowa ta cika bakin kowa bayan haka kuma akwai wata ranar da aka samu tsananin hori to shi ne alaihi sallar sallama sai aka yi aka roƙe shi ya yi addu'a shi ne cewa da alil adami ya yi addu'a ga talikai lokacin da sanatun shekara wadda take shahaba'u mai wake-wake ma'ana wadda babu ruwa a cikinta sannan babu tsire a cikinta min muhuliha saboda hore-horenta jam'u mahalin ne hori ma'ana ta yi wake-wake saboda horinta ko horuruwanta ita wannan shekara is lokacin da sanatun shahaba'u zahamat hum ta ruhe su gaba ɗai min muhuliha daga horuruwanta ba ma hori guda ba to bayan haka a lokacin fastahallat bil ghaisi sab'ata ayyamin alaihim sahabatun wa dafa'u to sai a ketara sai a ce sahabatun girgizanniya wa dafa'u wadda ta sassabto saboda yawan ruwa shi an wa dafa'u fastahallat tazuba bin ghais da ruwa sab'ata ayyamin kwanan naki bakwai alaihim a kansu a lokacin da aka samu hori aka yi sati guda ba a ga rana ba gaba ɗaya kuma ruwan gada annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa sai da ya kasance su an annan sun ga ruwan ya jido ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda roƙa kuma lokacin da ya roƙon ruwan gaba ɗaya babu wani alamar girgije sai ga girgije ya taso gaba ɗaya ya kiwaye garin Madina ne ta taharra su wa'annan ruwa ɗin suna bibiyar mawadi'ar ra'ayi wuraren da suke kiwon dabbobinsu wasaƙai da wuraren da suka ban ruwa wa haisul idash da kuma duk inda kishirwoyi suke duk inda kishirwoyi yuha aka raunanar da asiƙa'u salkuna ko kuma yuhi asika'u yuha aka raunanar suwa aka kece asika'u salkuna abin da suka nihi wai ruwan sun zo hawa haiku inda al'idashi kishirwa ta sayuha ana keci asika usalkuna mun san salka da ake da fata akuya ana sa ruwa a ciki to kishirwa bala'in kishirwa ya kai hamma a sa abin kecewa a kece salka domin a samu ɗan damshi damshin ruwa a cikinta duk gaba ɗai ruwan ya zo ya bi wuraren shuka da kuma wuraren ban ruwa da wuraren noma da dai sauransu tare da kishirwa har kai musu haka wa'atan nasu to anan da yake matsala ta ruwan kuma ta yi yawa to shine sai ce wa'atan nasu sai mutane suka zo sati guda ke yashtakuna suna kai ƙarar suna kai koken azaha cutar wannan ruwan a nan ya ce mutane sun zo domin gaba ɗai wuraren ruwa sun yanke sannan gidaje sun rushe saboda matsalar da ake ciki to a nan mutum guda ne ya zo amma ya ce mutane saboda duk abin da ya shahe ya duk abin da ya shahe mutane kenan gaba ɗai, ko da mutum ya yi magana to ya shahe kowa don haka sai ya ba su maimakon mutum guda ya sai cewa atan nasu duk mutane sun zo saboda duk matsalar su guda to bayan haka sai ci gaba da cewa Ya a za ha sai cewa raham aga arha yubil anam wanda ya cuta mata kai, to gala'u tsada ce wannan arha ma'ana idan ni'ima ta yi yawa tana zamowa matsala kuma don ga su ruwan sama suke nema an roƙan musu amma da ruwan sama suka yi yawa sai suka kasance maimakon arha suka zan cada gare su ma'ana suka zan babban musiba gare su saboda an samu matsala har wurare gaba ɗaya sun kama rushewa to anan da suka zo suka kai koke fada'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake addu'a ta biyu a sati na ɗaya kenan gaba ghabamu sai girgijen nan gaba ɗaya kuranye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hawalai allahumma hawalaina la alaina ya Allah giya mu ba bisa gare mu ba fa kul ka ce kai wanda ya ga girgijin ko kuma wanda ya saurare abinda nake faɗa ma'ana ka faɗa cewa fi wasu gaifin ga siffanta wannan girgije iqla'uhu kace ikila'uhu kuranyewa tai istisqa'u shine wasa ma'ana da kuranyewa watai da kuma lokacin da ake neman shayisu wasa duk ɗaya ne don ni domin lokacin da ake neman ya kuranye addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda matsala ce sannan lokacin da aka ban ruwa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda a lokacin suna cikin matsala to shi afa kulka ce fi wasfe gaisin lokacin da kana siffanta wannan hadari iqla'uhu da kuran yewa tai istisqa'u daidai yake da shayar suwarsa domin duk addu'a ma'aiki yayi yadda ya addu'a ruwan su taho haka yi addu'a su dauke ko kuma a'a sai ka ƙaddarta kafu ta tashbihin ma'ana iqla'uhu cirewa wannan girgije istisqa'u ka ce kamar shayar suwa ne ma'ana duk ɗaya ne nan an nemi girgijen ya zo saboda ana cikin matsala nan kuma ana neman ya kuren ya saboda ana cikin matsala ma'ana duk iri guda ne saboda gaba ɗaya kowannensu akwai cuta wannan saboda ruwa ya yi yawa wannan kuma saboda rashin ruwa gaba ɗaya to bayan haka sai ci gaba da da gegeje ce sun ma'asara tsara sannan kuma ƙasa ta yi damshi saboda wannan girgije ne asara shi ne fa'ili asara shi ne fi'ili faƙarar tsayunun maremaraye ko a ce idanu suka yi sanyi bi ƙuraha saboda raya alƙaryunsu da aka yi ko kuma raha saboda kwacare na ruwan wa uku ya an raya a haya'u ƙabiloli saboda ruwan fatar al'arda kana ganin ƙasa kai wanda ka ga lokacin ko kuma kai wanda ka ji wannan bayani gibbahu bayan ruwan ya ƙare sabka ko kuma gibbahu wan safake gobe kenan gobe ma ba ma tun yau ba to ƙasa ta koma kan sama'in kamar sama domin abdulma oduhu asharaqat ta haskaka min nujumiha saboda taurarin nan na sama a nan ƙasa ta haskaka ma'ana ko ina ruwa ya zuba ko ina ya zuba idan ka diba ƙasa sai kaga ta yi haske saboda ga hoton taurari nan a ƙasa shi ne suka ne shi asharqat az duhu gaba ɗaya na ƙasa ta haskaka min nujumiha saboda taurarin sama ɗin ma'ana da sama da ƙasa duk sun zan ɗai ita dai sama saboda haske ita ko ƙasa saboda haske na ruwa sun yi yawa ga ƙasa wancan hasken taurari sama ƙasa ɗin ta ɗauko hoton hasken taurari sai zan da sama da ƙasa duk gaba ɗaya ko ina haske ko yanzu aka yi ruwa ba a cikin ƙasa ɗin ruwan da a ƙasa za a ga hasken taurari ɗin a ciki to shi shi ne wanda tukhjilu gaba ɗai abubuwan da aka samu na haske na wayannan ruwan suna kunyata addurra lu'ulu'ayye wal yawaƙita da kuma yaƙutoci mun san lu'ulu'ayye da kuma yaƙutu abubuwa ne dai na ƙawa to ya ce suna kunyata yakutu da kuma lu'ilu'i ma'ana dai masu ita ma'ana kai idan ka dibi haske na sama da haske na ƙasa idan ka dibi ya ƙutu ɗinka za ka rena shi ka ga duk haske ne gaba ɗai bai da haske idan ka ga sama da ta haskaka da kuma ƙasa yadda ta ƙawatu da fulawoyi da abubuwa. to gaba ɗaya za ka mance abin da aka hannunka na yakutu da kuma lu'i-lu'i ɗin to shi ne ce albaida'u fara walhamra'u da kuma ja a lura nan nan shi azurru shi daidai da albaidau domin hori na shi lu'ilu'i alyawaƙid shi ko jana shi daidai da walhamra'u da ja to anan abin da suka nuhi albaidau sama walhamra'u da ƙasa sama fara ƙasa kuma ja to gaba ɗaya su biyu ɗin nan tukhjilu suna kunyatar da abdurran lu'i-lu'i da aga hannun mutane, wal yawaƙita kuma suna kunyatar da yawaƙit, kenan horin can na sama shi a daidai da lui jan can na ƙasa shi a daidai da yawaƙit, to don me min nauri saboda horen rubaha dabuggan ƙasa ɗin, saboda huren dabuggan ƙasa ma'ana tudu-tudu saboda ta ƙawato da fulawoyi da kuma itace daban-daban kala-kala sai zan saboda kyawunta ma'ana in kana rike da lu'i-lu'i ga hannunka za ka rena shi haka kuma ita ko sama saboda haskenta in kana da rike da yawaƙit za ka rena wannan yawaƙit ɗin da ga hannunka shi dai shi ka nuhe wannan ala ayi halin dai ya shigo matsala ta isti'ara kuma akwai laffin wani nashrun murattabun a nan kamar yadda bayani ya gabata hori shi a daidai da lu'ilu'i ja kuma shi a daidai da yakut sannan horin nan yana nuhin sama jan nan yana nuhin ƙasa to shi komin ɗin gada ya ce min nauri shine hasken rubaha da buga ma'ana tudanni na ƙasa su a haka ne to wannan kusan yana bayani ne akan abin da ya faru madina wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi ya haka yi sati guda ana ruwa sannan wasu malamai suna ganin cewa yana iya kuma kissa a juya ta makka domin haka ta taɓa faruwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kire Qurayshawa suka yi jinkiri ga shigowa ga musulunci sai musu addu'a Allah shi kawo musu hori. har suka kama cin musai da ƙasa cikin bola a lokacin Abu Sufyan radiyallahu anhu ya taho yace ya Muhammad ka zo don ka dai horo da sada zumunci Mutanen ka sun halaka don haka ka roki Allah a shashe su girgije to a lokacin na, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a akai sati guda ana zuba ruwa to ruwan suka yi yawa kuma sai annabi sallallahu alaihi ya roki Allah a dage ruwan a doke ruwan wanda hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi ne ga aya alqur'ani a cikin suratun nahl aya ɗari da wani abu Allah yana cewa wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mu'minatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasnahun a cikin suratul nahl ala ayi halin wannan bayani da aka yi ko ina ana iya aza baitocin na addu'ar da aiki aka yi sati guda ana ruwa ana iya aza shi a makka ana kuma iya aza shi a madina to bayan haka anan nan za mu dakata za mu tashi baiti na ɗari da hamsin da uku bi iznillahi ta'ala wanda yana bayanin cewa laitahu khassa ne bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu shaqa'u nan zai gurin da a ce ya ga huska ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka anan za mu takaita kuma za a bada hutu a yau da fata Allah subhanahu wataala muna roƙonka dukkan ayyukan da muka yi Allah sa don neman yaddarka na Allah shi ƙara mana son maki sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa da abokansa da waliyai baki ɗai ba tare da wari ko guda daga cikin su ba kusan minti uku zuwa biyar zan ɗan yi takaitaccen bayani a kan wannan babban bako da muka ta samma wanda bai wuce kwana goma ba zuwa sha ɗaya biznillahi ta'ala mu samu kanmu a cikinsa shine watan da aka saukar da alƙur'ani watan da ciki ne aka samu lailatul qadari wanda lailatul qadari Allah ya ce ta yi wata dubu wata ne na rahama wata ne na gafara wata ne na yamta bayi wata ne na yawan zikirin Allah wata ne na yawan bautar Allah wata ne na yawan kyauta Shi ne watan Ramadan babban darasin da aka koya a ciki shi shine attaqwa Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhalladhina amanu Ku kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattako. kaga nan cewa la'allakum tattako. komi ya shige gargashin takawa domin da takawa ne za ka yi bautar Allah za ka sa da zumunci da dai sauransu da takawa ne za ka kiyaye ka fita batun sabon Allah irin ƙarya da giba da hasada da dai sauransu ba haka duk wani darasi da za a koyi a cikin ramadana yana ƙarƙashin attakawa sannan duk wanda ka buɗe bakinsa za ka samu lada irin tashi ba tare da an rage tashi ba misali da za ka buɗe bakin mutum goma to matsayin kai azumi goma sha ɗaya saboda ka samu ladis sannan ana amsa addu'a ta wanda ya buɗin baki ɗin nan sannan mai azumi yana da farin ciki biyu idan ya buɗin baki ya farin ciki sannan kuma idan ya tafi wurin Allah subhanahu wata'ala ya farin ciki bayan haka kuma ya kamata a ce mutum karan kansa ya karanci alkur'ani gaba ɗaya da farko ramadana zuwa ƙarshensa saboda irin alherin da ake ciki na cikin ramadan sannan a sani duk ayyukan da kai za a lunka maka lada kuma duk ayyukan da kai na ƙwarai kenan miyagu kuma za a lunka maka zunubi saboda girma da alhorma ta wannan wata mai risala yana cewa ya kamata mu girmama watan da Allah subhanahu wataala girmama wannan wata saboda za a ɗiya bayi da yawa a cikinsa dukkan alheri ya tattaru a watan ramadan daga cikin latul qadari Allah ya ce latul qadar khairu min alf shahr wata dubu kawai idan zamu yi takadirin wata dubu shekara wurin 83 da wata hudu idan kai azumi goma shekara goma ka samu shekara wurin 830 da wani abu kaga azumi 20 shekara 1660 da wani abu wai in ma an ce wata dubu ne domin daɗin lissahi amma Allah ya ce khairun min albisharin ta hima wata dubu sannan mala'iku da shugaban mala'iku ke sabka a wannan lailatul qadar din dare na daraja wannan kenan ba haka kuma lokaci ne da aka sabkar da alqur'ani haka kowane irin alheri ana samu a cikin ramadan don haka mu ji tsoron Allah mu tausaya ma yan uwa musamman yan kasuwa game da harkar kasuwanci mu ji tsoron Allah mu kyautata domin samun irin alheri wa'anda aka samu a ciki babban abin lura shine jibril alaihi salamu yayi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin da aka tambaye shi daga cikin amin din da ya guda uku cewa kowa ta ramadana ya zo bai aikin da za a gafarta mishi ba Allah ka kai shi wuta ko wuta can nesa gaba dai kaga akwai hadari kwarai game da har watan ga ya taho ya kare ba kai aikin da Allah zai gafarta maka ba sannan a kiyaye idan ka kar azumi ba da gangan ba za ka ci gaba da azumi saboda alfarmar wata bayan haka kuma bayan sallah ka ranka shi idan kuma ka kare shi da gangan ka keta alfarmar wata za ka yi sittin da dai haka kuma idan mutum da iyalinsa idan ya cilasta iyali ne suka sadu a ramadana da rana to in cilastawa na yayi zai yi sittin da ɗai nashi ya yi mata sittin ita ko ta yi ƙwara guda da ya kare mata amma idan da ya neme ta ba cilastawa to zai yi sittin da ɗai ita kanta ta yi sittin da ɗai amma idan boya ce to gudan nan ɗai za ta yi don boya ba a cewa baka cilasta ta ba kullum cilastawa ne saboda ba ta da ikon kanta haka za ka yi sittin da ɗai sannan ka yi mata sittin ita ko ta yi kwara guda da fatan za a kiyaye duk alkhairin da ake samu a cikin wannan wata Allah ka ba mu shi dukkanin matsala Allah ka kurenye mana Allah ka amshi ibadodin baki ɗai Allah ka gwada mana shigo lafiya gwada mana wasu lafiya albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za mu dakata Allah so bayan sallah da sati biyu za mu ci gaba da karatu in Allah subhanahu wata'ala ya so Allah ka amsa mana dukkan ayyukan da muka yi da wanda za mu yi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala